واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya da Allah madaukakin sarki ya yi sake kaddara haɗuwan fuskokinmu a cikin wannan makaranta mai albarka da ke wannan gari mai albarka garin da ba wanda yanzu da muke magana muna safiyar ranar lahadi wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan ramadan hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan lokaci don na yi abin da ya shafi lakta ko kuma wa'azi na iyaye mata na wannan wata mai albarka ma'ana watan ramadana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Jiya bayan mun yi bayanai dangane da abin da ya shafi nau'o'in asirai da kuma hanyoyi da ake bi a warware dukkanin asirai. Yau muka ce za mu karanta wannan muzakira wanda da yawancinku suna da shi a hannunsu. da haka za mu bi wannan takarda turyan-turyan Isha, Allah mu ga mun karance daga farko har ƙarshe Isha, Allah kafin mu fara karanta wannan takardan za mu sake tunatar da junanmu cewa babu wani abu a duniya wanda baya ƙarkashin halittan Allah madaukakin sarki. Da ka waɗannan bokaye da ɗan tubbo da ‘yan bori da makamantan masahirta da waɗanda za su kai musu kuɗi don a ƙulla asiri ga wani ko ga wata. To dukkaninsu suna ƙarƙashin halittar Allah. Boka da aljanu da shekanu duk yadda suka haɗu don su tabbatar da wani asirin cutar da wani bawan Allah ko baiwar Allah. Allah maɗaukakin sarki ba zai ba su nasara na kulla wannan asirin ba sai inda izinin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa wa ma wurbi na bihi min ahadin illa bi iznillah bokaye da matsafa da ‘yan bori da sauran ‘yan tsoffi da waɗanda za su je wurinsu don su bayar da wani abun duniya a tabbatar da an yi asirin da za a cutar da wani kowata to ba sa iya cutar da kowa a duk asirin da za su kulla sai in Allah ne ya ba da izini Allah kuma yana ba da izini gabawa a ɗaukaka damar cutarwa a matsayin jarabawa wata Allah yakan ba da izini in an kulla asirin ya yi aiki a kanta domin tana wasa da yawan addu'o'i tana wasa da azkar tana wasa da yin sallah a kan lokuta tana wasa dangane da abin da ya shafi sanya hijabi na musulunci tana wasa da abin da ya shafi addininta za ta iya yin wata tur ba ta karanta alkur'ani ba ba ta kunna alkur'ani ko da a waya ta saurara ba ba ta kama tashar da ake karatun alkur'ani a tv ko a rediyo ta saurara ba amma waƙa ba irin wanda ba ta ji sai allah ya ba da nasara wannan asirin ya yi amfani a kanta mai yiwa ta dawo sai ta yin ta wani lokaci kuma kina karanta alkur'ani daidai gwargwado kina karanta azkar daidai gwargwado amma sai Allah ya da daman asirin ya kama amma ba idan kika zanto mai kula da addininki ne mai sanya hijabi daidai gwargwado na musulunci kina kokarin yin sallah akan lokaci za da ibadar ki kina yin gwargwadon abin da ya sauwaka da karfin ki to in kika ga an yi asiri ya kama ki to ki sani da cewa yawan addu'o'in ki da waɗannan ayyuka na kwarai da kike yi sun yi amfani sosai wajen rage karfin asirin in ba dan kina ba mai yiwa da ba an yi asirin da ba ka ba mai yiwa an yi asirin da ba ka ki waɗannan azkar da yawan sa hijabi da kula da sallah a kan lokaci sai Allah ya amfani da shi sai rage wa asirin ƙarfi za mu ga haka cikin isa na sihiri da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka baki bayani ran nan an ƙulla asirin ne da nufin a kashe annabi amma sai Allah madaukakin sarki da ya dubi annabinsa yana da kula da addini yana da kula da sallah akan lokaci kuma a cikin jam'i yana da yawan addu'o'i da azkar yana da ayyuka na kwarar da duk duniya ba ai wanda yake da aiki na kwarai irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ta dalilin wannan Allah ya rage karfin asirin sai asirin bai iya kashe annabi ba da haka ku zanto masu yawan karanta alkur'ani yawan addu'o'i kula da sallah akan lokaci sanya hijabi na musulunci zama da alwala da yin alwala kafin kwanciya bacci da karanta addu'o'i da duk abubuwan da muka yi bayani din nan to da ikon Allah za ki ga ko an yi kokarin asirce ki sai Allah madaukakin sarki ya ɗauke gaba ɗaya ko kuma da rage karfin al'amarin Allah madaukakin sarki ya daura mu akan makiyan to kowace ta dauki han awun na hannu wato mazaki a hannunta yanzu waɗannan su ba sun ya su waɗanda suka bari jiya an goda na su yi haƙuri malam sadiqin yana zuwa idan ya zo sunan yana wurin shi zai gudu ya mika musu insha Allah idan kuka ɗauke littafin ku kula da tafin farko za ku rubutun baya fita to dukkan ku daga hankali za mu gode mu yi gaba shafin farkon za ku an rubuta ayatun ruqya da hausa sai aka rubuta ayoyin ruqya kar ku manta wannan littafin da muke karantawan sirran nan na gaya ku. ba littafi ne wanda ake buga shi ake samu a kasuwa ko wani makamancin haka ba na gaya muku wani na cikin manyan malamanmu shine dr abdallah usman umar wanda aka fi sani da dr abdallah gadon kaya ya zo biyu shekarun baya shine wasu bayan allah suka nemi malam ya taimaka musu da addu'a a wurin wa'azi mahaifinsu yana fama da rashin lafiya har ƙasan waje an je da shi ba a samu waraka ba shi ne ce tuwon Allah yadda akwai addu'an da zai turo a ba su to shi ne ƙarshe ya turo min waɗannan addu'o'in sai muka mai da abin littafi saboda al'umma su amfana to shi yasa muka buga wannan abun don ya zama kun rike a hannunku mu karanta kuma ya zama kun ajiye a gidajenku lokaci bayan lokaci kuna bita in an samu wacce ta samu tsana kuna da abin da za ku karanta da ikon Allah sai a samu waraka da haka muna addu'a wa malam da ya wannan kokari Allah ya saka miki da alkhairi a za ku bude a shafi da yake magana a ya ayatul ruqya yawwa ku bude falle ɗaya biyu uku falle ɗaya biyu uku falle na uku za ku ga a number page a rubuta number 3 ko kun gani za ku ga ayatul ruqya to kina tafin farko din can da ba ku gane rubutu kina aka sake bugo shi anan da ka wancan tafi farko da baya zan gashi nan nan, babu abin da bai fita ba kenan ayatun ruqya da hausa rubuta ayoyin ruqya ma'anar ruqya shine magani ana cewa mai ruqya arraqi wato mai yin ruqya mai yin ruqya wato mai yin aikin da ko kuma addu'o'in inda za a samu waraka a ciki to a ru'ya ku gane akwai bambanci tsakanin ru'ya da kuma ruqiyya ruqya ake cewa ruqya shine warware asirin da aka yi wa mutum da ingantattun addu'o'i da suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko kuma yin amfani da ayoyin alkur'ani da magunguna na musulunci wajen warware asiri din wannan shi ake kira a ruqya ko kuma ruqya amma kika ce ruqiyya to ma'anar ruqiyya fa warware asiri da asiri dan uwan shi ma'ana an miki asiri ko an yi wa dan uwan shi asiri ko ta yar uwar shi asiri sai ki je wurin boka ya warware wannan asirin da nashi safi to da wanda ya je aka yi wannan asirin farkon da ke da kika koma wurin bokan ya warware dukkan kukun kafirta da ka ana warware asiri ne kadai da addu'o'in da suka zo daga sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama da magunguna na musulunci kamar yadda ran nan mun muku bayani dangane da abin da ya shafi ruwa da shari'a za mu zo mai muku bayani dangane da abin da ya shafi man Abba, da abin da ya shafi zaitun da abin da ya shafi ruwan zamzam da zuma wajen warware asiri insha Allah da ka zan karanta abubuwan tiryan tiryan ayatul ruqya ayoyin ruqya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هو ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تبرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنظر يصلحون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسرع عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الزمآن ماءً يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خذف الخذفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من دين لازم بل أجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير بصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء إن أمر إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله سبقا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه بعد برجال من الجن فزادوهم رهقا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وأجده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤقدة في أمد ممددة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار ما شاء الله waɗannan ayoyin ruqiya ruqiya kula, ba ayoyin warware asiri ba ka wannan ruqiya jiya in ba a manta ba mun yi bayanin nau'o'in asirai da ake wa mutane a cikin yau akwai wanda ake mai asiri don a raba shi da iyalinsa ko a raba shi da iyayensa ko a raba shi da 'ya'yansa ko a raba shi da abokansa ko a raba shi da abokan aikinsa wani ma a raba shi da ma'aikatan da yake aiki wani a raba shi da kasuwancinsa to jiya mun faɗi alamomin da zai nuna cewa akwai wannan asirin tattare da shi to duk wanda wannan alamun asirin suka bayyana gare shi to za a zaunar da shi a mai rukiya idan aka zaunar da shi ayoyin rukiya sune waɗannan ayoyin za a je a karanta mishi duka tun daga inda muka fara karantowa har zuwa wannan wurin za a riƙe goshinsa a yi ta karantowa har sai an kammala idan mace ce za a rike gocinta amma da sharaɗi in mace ƴar uwarta ce za ta yi masa ruƙiya ko za ta mata ruƙiya sai ta rike gocinta idan namiji ne zai mata ruƙiya in ba muharraminta ba ne shi bai halatta ya rike gocinta ba sai dai wasu su rike ta shi kuma ita karatun haka amma idan muharraminta ne wanta ne ko ƙaninta ko mahaifinta ko kuma a ce mijinta ne wannan ya halatta ta rike goshinta ya ta karantawa amma in ba muharraminta ba haramun ne ta wani abu a jikinta an gane akwai nau'in asirin da za a kulla wa cin asiri sai kamu da son wacce baya son ta ko a yi mata asirin ta kamu da son wanda ba ta so sirrin mahabba ko a ciwala da ake cewa jiya mun yi bayani in ya tabbata an asirce mutum irin wannan shi ma idan aka zaunar da shi za a mai rufiya waɗannan ayoyin dai su ne dai abin da za a karanta mishi ana samun wanda an mai asiri asirin da ake kira sinul kamu wato asiri ne wanda za a sace hankalinsa da tunaninsa kullum zai rika zama a cikin mutane kamar soko kamar ba shi da wayo akwai wanda za a same shi haka fagal haka kullum ya zama kawai mai ba mutane dariya da ka shi a cikin mutane ciko yake to irin wannan in ya tabbata wannan asirin aka yi mishi shi ma a zaunar da shi a mai rukuya ayoyin nan dai su za a karanta mishi ana samun wacce an mata asiri da ake kira sihiru ta asirin zawaj asirin jinkirin aure ko kuma asiri na hana ta aure ma gaba daya da ka duk wanda ya fito da maganan aure sai maganan ya rufe. duk wanda ya fito da niyan zai aure ta to sai ta tsane shi in ba da niyan aure ba kuma a ja soyayya to in ya tabbata akwai wannan nau'in asirin tattare da ita alamomin da muka faɗa jiya ya bayyana daga cikin alamomin muka ce wani lokaci duk wanda ya zo neman aurenta sai ta rika ganin shi mummuna bai dace da ita ba wani lokaci ta rika yin mafarki ana binta ko ta rika yin mafarki wani yana kwanciyan aure da ita wani yana nufin asirin yayi girma har ma wani aljani ya aure ta to idan aka samu alamomi irin waɗannan ita ma a zaunar da ita a mata ruɓiya a ta mata waɗannan ayoyin ana iya samun namiji shi ma ana mai irin wannan asiri din ko kuma a samu wata aljana mace ka aure shi sai ya zanto in maganan aure ne gaba ɗaya baya su sai bayan shekara arba'in shekarun shi hamsin babu maganan aure tattare da shi babu al'amarin aure a rayuwarsa to wannan ana iya samun aljana ce ta aure shi Allah ji kan babban malamin malam Ibrahim Gomari wani lokaci yake tafsir yake ba da labarin cewa lokacin da suke karatu a Zaria a gaban malamin to duk sati sukan je bayan gari inda akwai kwazazzabo da ruwa haka su yi wankin tufafinsu su yi wanka su dawo tsangaya yoran nan sun dawo kawai tun daga wurin kawai sai wani ya faɗi cikin almajiran wani abokinsu ashe abin da ya faru sun zo suna wankin sai ya ɗan ji ba haya ya ce bari ya je wani. yana tafiya inda zai je bawalin nan sai ga wata kyakkyawan mace da kyakkyawan sura san kowa kin wanda ya rasa da samari suke cewa sai tana ta mai haka tana kiran shi tana ta mai haka ba ta yi magana ba tana ta mai ishara da hannu akan ya zo mana sai yana ta zuwa yana ta zuwa yana ta zuwa matashi ya gama ta tana kiran shi har yaje inda take da ya zo inda take ashe aljana yana zuwa sai kenan sai ta shige jikin shi ta aure shi kenan tun daga ranan Malam Ibrahim Gomari ya ce sai sun kwanta bacci da daddare kullum gari ya waye sai ya jayi wankan janawa. kullum zai gashi wannan mani ya bata jikin shi ma'ana a mafarki zai mafarki yana saduwa da ita wannan da ya ganta ashe ta aure shi kuma sai zai mafarki ta ɗau ciki har ta haihu a yau da gobe ya yi mafarkin suna saduwa ta yawa sun haifi ‘ya'ya ya kai uku. Don haka ran nan da abun ya yawa sai aka kwantar da shi, aka danne shi aka fara mai rukuya, waɗannan ayon aka fara karanta mai, kawai sai ga jinnin ta yi magana ai, ai ta aure shi tun shekaru kaza, har sun haifi ‘ya'ya guda uku. Shi ne aka yi rukuya sai aka raba su da shi, daga lokacin kawai yana farfadowa fara neman aure, shi kenan sai ga shi ya yi aure. Yau akwai irin waɗannan mutanen da dama, irin wannan galiba ku gane asiri ba sai a shi ba ruwan shi da mata ne ai shi ba ruwan shi a'a Allah ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa Allah ya sa wa namiji sha'awan mata duk inda mutum yake yana sha'awan ya samu zuriyyarsa ko da ya mutu a ce ga inuwansa amma mutum ya zauna haka baya sha'awan zuriya kai ina Allah ma ya faɗa duk annabawa da manzanni Allah sanya musu azwajan wa zurriya dan mun karanta a tafsirin maza duk annabawa suna da ƴaƴa da zurriya annabin Allah ɗaya da bai aure ba shine annabi Isa shi dan ma bai mutu ba zai dawo kuma zai yi aure ya hayayyafa dan ka ga mutum haka sidda a aje shi a mai rufiya lalle yana nuna akwai wani abu a ƙasa in ba ka sai ga wani har ya tsufa ba zancen aure tattare da shi haka mun yi wani laktara lokacin muna diploma a Kano dattijo ne ya kai shekara 60 70 da ke ga mana aiki shi bai taba aure ba to kun ga duk irin wannan in ba dai rashin lafiya ba to akwai alamun sihiri a ciki ana iya samun mace haka sai ta kara rayuwarta ba a aure in an mata magana ta ta ita fata ma fi jin daɗin rayuwanta haka ƙarya ne ba mace da za ta so ta zauna haka ba miji dole za ta nemi ta yi aure don haka idan aka samu irin wannan nau'in asirin an yi wa namiji ko mace a zaunar da mai shi a karanta mai waɗannan ayoyin yare sannan kuma ana iya samu wanda an mai asiri ya haukace hauka na jin kwata da bola da gudu ya bar gari wani ma ya tsirara cikin mutane kawai to in an samu irin wannan alamun tun kafin ya kai ga nisa muka ce a kwantar da shi a danne shi a mai ayoyin rufiya karanta waɗannan ko ya haukace in dai sihiri ne da ikon Allah yau a yi mai gobe a yi mai jibi a yi mai har zai zo ya warware insha Allah da sauran nau'o'in asiri da muka faɗa jiya kusan guda tara ɗin nan amma ga abin da malamin namu ya sake cewa kasa ga ya wani ƙarin bayani da hausa aiko to sai mu duba ya ce ƙarin bayani kyakkyawan ƙuduri da aƙida ta ƙwarai tare da tawakkali mun san tawakkali ai suna da tasiri wajen samun waraka daga dukkan narura ta aljani da kowaninta kenan wannan ayoyin rukuyan ku fahimta abin da dakta yake nufi yake cewa idan wanda zai karanta miki ayoyin rukuyan nan yana da kyakkyawan ƙuduri ma'ana niyyan shi mai kyau ne sannan yana da aƙida ingantacciya aƙidan magabata na ƙwarai sannan kuma yana da dogaro ga Allah ke ɗin ma da matsalan ya faru da ke wacce ke ma an miki asirin dole sai ya zama kina da kyakkyawan niyya ba sai kin zama kina da kyakkyawan aƙida, sannan ki zama kina da dogaro ga Allah samun wannan tsakanin mai yin ruqya da wanda ake wa ruqya yana taimakawa wajen samun aikin wannan ruqya din in an yi sai mai shi warware da ikon Allah a gaba yace ana karanta ayoyin ko yaushe ku ji ba kai ki dauka cewa in an karanta ko ɗaya an gama rufiya a'a ko da yaushe ana yi ba laifi ma wanda aka mai asirin a mai da safe a mai da rana a mai da yamma gobe ma a yi da safe a yi da rana a yi da yamma yo tamol da allura ga mai zazzabi ba ana yawan yi sai ya warware ba wannan ma sai a yi ta yi ba huta sai ya warware da ikon Allah shine yace ana karanta ayoyin koyaushe yaushe ko a ruwa kun ji ko in a ruwa za a karanta sai ki samu bokiti sai ki zira hannunki na dama a ciki sai ki fara karantowa yadda muka karanta daga farko har ƙarshe din nan a rinka sha akai akai kun ji ko kenan bayan an karanta ma wanda aka yi wa asirin idan za a karanta mai na sha sai a samu bokiti a cika ruwa ko kuma a samu jarkan toki irin wannan jarkan toki ya fi kunga za a da bakin in an buɗe sai ki matso da bakin ki bakin jarkan tokin ba yawo za ki rika tofawa ba ofkin karatun na ki rika sauka cikin ruwa to sai ki karanta ayoyin nan gaba daya to shine yake cewa sai a rika sha akai akai sai zama akai akai shine ruwan shan ne shi kenan don neman waraka daga Allah na gaba yace ana yin ruki ana yin ruqiya da waɗannan ayoyi ta hanyar karanta su a kunnen mara lafiya da ƙarfi shine nan muka fara za a rike kan sai mai ruƙuyan ya zo da bakin shi kusa da kunnen mara lafiya da ƙarfi zai rika karantawa yake cewa za a iya karantawa wanda bai iya karatu ba ya saurara kenan mutumin da yana fama da jinnu wani lokaci za ku nemi mai rukuya ya karanta ayoyi mai rukuyan ba shi da lokaci to ana iya yi yanzu misali yadda muka kun yi rakodin a nan idan aka tashi matsala ya faru irin wannan kina iya kunna iya an sai a danna wayan a kunnan shi ya yi ta jin waɗannan ayoyi na gaba yake karatun rukuya addu'a ne kun ga waɗannan karatu duk da muka yi ayoyin nan addu'a ne ba don haka kowa yana iya yi da kansa ba a keɓance wasu aka ce sai su kaɗai za su yi ba kun gane magana duk waɗanda suka yi fama da masu rashin lafiya suka je wurin masu rufiya sun san yadda ake cin kuɗi an fake da cin kuɗi ne kuma na gaya muku ɗaukan abun a matsayin sana'a haramun ne babu laifi wanda ya zo yayi ruɓuya ko ware wani abu dan mai alkhairi na insani amma ya ware sai an biya ki kaza wannan haramun ne an gane bayanin ai da haka waɗanda suke ware kansu a buɗe shagunan ruɓuya. wani wuri ma na gani a Kano har asibitin ruɓuya. to wannan haramun ne fakewa ne da neman kuɗi a fake da addini wanda yake wannan sana'a yana cin haram ne ta haka wannan ayoyin yanzu da yawa a cikin ku za su iya karantawa to ba a magana wai sai kin je kin nemo wani ne ya zo ya yi muku sai zuba muku kuɗi da ke duk kullum na yi karatu dubu goma dubu ashirin tun da ya sama a zuciyar shi yanzu kuɗi yake nema kun ga ba Allah a zuciyar shi to abin ba zai tafi da ka ba a keɓe ce wasu kowa yana iya yi sannan kuma ya sake cewa riko da sunna da nisantar bid'a da sabon Allah kamar jin kaɗe-kaɗe kun ji riko da sunnan annabi da nisantar bid'a da kuma nisantar sabon Allah kamar jin kaɗe-kaɗe an san kaɗe-kaɗe da waƙa DSNS ɗin na yana nufin da sauransu yana da babban tasiri wajen samun nasara da waraka amma kina kusantan bid'a duk sabon Allah kina yi ke ce jin kiɗa ke ce jin rawa ke rawa wata ma 'yan rawa ce a tiktok ke rashin sa hijabi wasa da sallah akan lokaci to wannan yakan yi jinkiri a ta miki rukiya baki samu waraka ba da haka sai a kula gashi yace abdalla wato professor ni dai malami na ne bana iya kiran gayan sunan aiko Dr. Abdullah Usman Umar gadon kaya Kano kenan. To ku kurute littafin gaba ɗaya za mu tafi wani ne in kurute za ku samu sautin budewa. To ku buɗe falle ɗaya biyu uku amma a nakun bari in ga na ku ku buɗe falle guda biyu kawai. Ku buɗe falle biyu. Kun buɗe? za ku ga ayatu ibdalu sihir ayoyin warware asiri ya rubuta da Hausa ayoyin lalata asiri ku in ba ku manta ba wannan da muka gama din nake muku ayoyin ruqya wanda aka mai wanda aka mai asiri ko aljani ya shiga jikinsa ko ba asiri ba aljani ya shiga jikinsa kuna iya aje shi ku yi mai shi ko wancan na rubiya din ko da ba asiri ba akwai rashin lafiyar da an je ko ina an gagara magance shi a yi tsakanin a yi kaza ce ba a gano cutan ba to ku aje shi ku ta karanta mai na ce muku muna akwai basukan karatu ma fa da yawa a kanmu sauran sai baɗi kawai dan akwai na kambun baka kambun baka abu ne wanda in yana damun mutum ba a sanin maganin duk tsakanin duniya za a gwada ba zai nuna ba to shi ma akwai addu'o'in shi amma kafin mu je kan shi baɗi insha Allah wannan ayoyi da muka yi na ruqya din mutumin da yake fama da jinya kun je asibiti kun je ina duk an gwada ba a ga komai ba to waɗannan ayoyin ruqya din ku rika karanta mishi kuna karanta mishi safe yamma rana da daddare sannan kuna karanta a ruwa yana sha in Allah da zai zo ya warware kafin lokacin da zamu zo mu yi karatu na musamman akan kambun baka don muna da karatu na musamman akan zamzam shi kaɗai da hanyoyin waraka da ake samu da yadda ake amfani da zamzam a warke daga cututtuka muna da karatu na musamman akan man habba da yadda ake amfani da man habba da irin cututtukan da man habba ke warware wasu sauka cewa man habba iya asiri da aljanu yake warwarewa za ku ji magunguna ne na abubuwa da dama man habba da garin habba ɗin da kuma ƙwayoyinsa za mu zo mu karatu a kansa na musamman insha Allah kamar yadda za mu zo mu karatu na musamman a kan zuma da kuma karatu na musamman kan zaitun da kun ga ce abin ma ya mana yawa to amma wannan karin na ramadana mai zuwa ne, in muna da rai kenan to yanzu ayoyin lalata asiri wannan an riga an miki asirin kuna ganewa ya bayyana an mai asiri to ga ayoyin da za a karanta dan a fata wannan asirin da aka yi mishi wancan na ruƙuya dan ku mai man lafiya wannan kuma duk inda aka binne asirin duk inda aka zuba asirin ya taka an sa a ruwa ne ya ta an sa abinci ya ci ko ma yaya waɗannan ayoyin in ana yawan karanta zai bi inda asirin yake zai warware shi ba tare ma da kun sani ba za ga mai shi ya warke da ikon Allah ayatu ibdalu sihr ayoyin lalata asiri bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يسلم عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا السمحوه وهم يلعبون أنا كمان آية يمكنكم آية nan ma aka karanta ya wadatar insha Allah akwai wani shafi a nan kamar shi ne kira zan shi ko nan ne kira ba ku go dawo shafin baya in kun rufe littafin kuka bude falle guda ɗaya kawai ko falle ɗaya in kuka bude za ku ga ci gaban can dama inda ya yanke shine wannan aya Lahiyatan لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر kun ga sai yanki to amma in kuka koma can wurin da muka yi ishara in kun bude za ku buga wasu ayoyi da ya karasa illa basharun mithlukum kenan ko haka na lahiyatan qulubuhum وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wannan sune takaitattun ayoyi da ake karantawa don warware asiri za ga takardar kamar hadisi ne yake ba pdf ne a jere ya turo min ba ya turo min ne kawai a yi amfani da shi muka cire aka hada shi shi yasa za ga a jujjuye ya ce takaitaccen bayani ko na ɗaya waɗannan ayoyi ana karanta su ne don neman kariya da tsaro daga Allah akan dukkan larurori da matsaloli na aljani ko mutum ko warware sihiri kun gane ko kenan ko da ba a miki asiri ba ko da ba ki da aljanu yawaita karanta kina yawaita karanta waɗannan ayoyin rigakafi ne in so samu kullun sai ki biki karanta waɗannan ayoyin lalata asiri zai taimaka miki ko an tura miki asiri ko aljanu ya zo shiga jikinki ba zai iya shiga ba zai koma kun ga rigakafi ne mai kyau dama ran nan mun jero abubuwa na rigakafi to kin ga kare kuma a yau na biyu ana karanta waɗannan ayoyi a cikin ruwa don neman kariya daga sharrin aljani da mutane kenan waɗannan ayoyin ina maganganun maita da ake cewa shi ma na manta mu shi ma akwai baki ko a kaina har yanzu karatu akan mayu ikon Allah to wannan din za a iya karantawa a ruwa sai a rika sha ke da ‘ya'yanki, sai ki samu jarkan toci ko kuma bokiti, sai ki karanta waɗannan ayoyin a kai, a cikin ruwan shan sai su rika sha a gida, shi kenan an samu maganin sihiri, aljanu, bokaye, magungunan maita da mayu duka yana ciki. Sai ki karanta muku a randanku na gida, ko a cikin drone, ko a cikin bambus da kuke cika ruwa. Ba in an samu matsala na gudawa a zuwa da cin a a ruwa ba ko kuma ta karanta a ruwan gidan kin ga ƴaƴanki sun samu rigakafi inda ba za su iya rike addu'o'in ba to wannan zai taimaka sosai a gida da sauransu ba sai an ji ana ba ku wani kaza wani kaza wani kaza maganin maita ga original maganin maita ba ko su da kika kashi sai ki karanta a kan ruwan na gida ruwan ku ya kare an sai ruwa ana juyewa sai ki zo ki sake karantawa a kai kenan an samu sauki insha Allah yake cewa kyakkyawan kuduri da ingantacciyar aƙida yana da tasiri wajen samun waraka daga dukkan matsaloli na yau da kullum. Na hudu ana karanta waɗannan ayoyi da neman lalata sihiri daga Allah. Na biyar a samu ganyen magarya guda bakwai. Kun tuna wannan karatun ko? a niƙa su a zuba a cikin ruwa a rinsa wanka da ruwan ana sha akai akai amma ba a ban taki ba shi wannan karatun ai mun yi shi ko masha Allah wanda ya rubuta shine Dr. Abdullah Usman Umar Gadonka yanzu yana matsayin associate professor ne rida kenan yana dab da zama cikakken professor Allah ƙara wa rayuwar shi albarka to mun ce sai mun sauke kai mun kusa aiko ya kusa insha Allah a buɗe wurdul masuhur ayoyin da mai matsalan sihiri ko shafan aljani zai lafinci karanta su akai akai don neman waraka kun san idan aka yi mutum asiri ayoyin lalata asiri da buɗe ba ana karanta mishi ba ne to wata yanzu ta fahimci an mata asiri wani ya fahimci an mishi asiri ko to ga ayoyin da shi da kanshi zai rika karantawa dan asirin da aka mishi warware da kanshi kenan karka a sai an yi maka wani lokaci za a samu yi maka bai zo ba to tsaya da kanka kai ma alid nafsaka bi nafsaka alid nafsiki bi nafsiki ke da kanki ki tsaya ga ayoyin da zaki warware wa kanki asirin da aka kulla miki na nan bude falle guda biyar daga farko din ku bude fefa guda biyar ku bude dafuka guda biyar kun kuka bude za ku ga taken wani babi babi ai wani title shine wirdul masburi ko da hausan za ku ga rubuta ayoyin da mai matsalan sihiri ina ma'anar mai matsalan sihiri wanda aka yi mishi sihiri kenan ko shafan aljani kenan yana fama aljanu suna damun shi zai lazimci karanta su ma'ana ya rika karanta su a kullum akai akai don neman waraka kenan don neman Allah warkar da shi daga wannan aljani da yake damun shi ko daga wannan asiri da aka kulla mishi بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفقون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يقلم الساهر حيث أتى فألقي السهرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوصاه حسابه والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا wannan kenan da shi zai rika karanta sannan sai a haɗa da waɗancan addu'o'i da ran nan muka bayar suka rubuta sai mai shi ya haɗa ya rika karanta su da ikon Allah duk asirin da aka yi mishi za ku warware insha Allah sai kuma a haɗa da wutan ganyen magarya da ruwa da karanta addu'o'in da muka yi insha Allah sai kuma ayatul hibzi ayoyin tsari ayoyin neman tsari da kariya ba wani lokaci wata sai a ganta da kambu ko laya ko wani igiya wani tsari ba wancan shirka ne kafirci kuma annabi ya ce duk wanda ya rage wancan ba abin da zai kara mai sai wahala ga addu'o'in neman tsari ga tsari nan na gaske a hannun bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون بسم الله الرحمن الرحيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم قل أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام wannan karatun neman tsari ba wannan ne tsarinki ba wani kambo ba laya in akwai duk a sunka an samu original madadi ke da 'ya'yanki sai ki samu ruwa sai ki karanta a ruwan a ajiye a daki za su tafi makaranta kowa ya ɗau ɗaya ya sha addu'an neman tsari ne ko kuma irin ruwan da za a je makaranta da shi na sha sai ki sa musu a gora shi ne ruwan shan tsokaci a kasa ko yace ana karanta waɗannan ayoyi akai-akai don neman waraka daga Allah subhanahu wa ta'ala na biyu wace ana karanta su a cikin ruwa ko wani abin sha kun ga bayanin da muka yi ko a kunu ko a shayi ko a minaras ko a jinja ko a sohoro ana alqur'ani magani ne kuma waraka ne akan dukkan cututtuka matukar ana kyautata zato ga Allah don ne mai warkarwa in dai an yarda da Allah an ba da yaƙini za a warke sai kuma na ƙarshe ko yanzu wurdul qa'id alqalb shine ayoyin da ake karantawa don magance tsananin tsoro akwai ta tana fama da tsoro ita kadai haka ko ta da jikin ta ta ta wani lokaci ma kuna tare da 'ya'yanki ko da mai ki ko da wasu ƙawayen ko ka ga kin firgita lafiya take ce ba komai ki rasa ne wani lokaci ki ji ki yana bugawa kamar wani abu ne zai faru da ki to ga ayoyin da ake karantawa in tsoro yayi tsanani da rashin bacci wata tana fama da rashin bacci saboda tsoro da firgici ko faɗuwan gaba kun gani ko ko yawan firgita to ga ayoyin da za a samu waraka a kai a yawaita karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عليم عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل فأنزل الله سكينته على المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ masha Allah ya kare ku ga wani addu'o'in haraka kuma na ɗauka na huta yau na zama ana mun zo to takaitaccen bayani waɗannan ayoyi ana karanta su ne don neman kariya da tsaro daga Allah akan dukkanin laroroni da matsaloli na aljani ko mutum in kun ji an ce matsalolin aljani an sani irin asiri ko shigan aljani jikin mutum matsalolin mutum ba sharrin dan adam zai je ya nemi a kulla miki asiri na biyu ana karanta waɗannan ayoyi a cikin ruwa don neman kariya daga sharrin aljani da mutane na uku kyakkyawan kuduri da ingantacciyar aƙida yana da tasiri wajen samun waraka daga dukkan matsaloli na yau da kullum addu'o'in waraka ko du'a shifa addu'o'in waraka a nan wurin za ku buga gashi ka sanya hannu a wurin da yake maka ciwo ka karanta waɗannan addu'o'i kun gane abu wato duk cutar da yake damunki ki ɗauki hannunki ki ɗaura a daidai inda yake ciwon sai ki karanta waɗannan ayoyin da safe da ranar ki sake da yamma ki sake ki sai da ikon Allah za ki warke ciwon ciki ciwon mara ciwon kai ciwon kaza ko tuntube duk inda yake miki ciwo a jikinki kawai ki daura hannunki a wurin sannan na ba ku wani addu'a bismillah bismillah bismillah a'udhu bi zatillahi qudrati min sharri ma ajidu hajat za ki daura hannunki ki karanta addu'an jama'i to sai ki hada da waɗannan addu'o'in kun ga an gama da su gari ga wani ƙari kenan cutan yau da gobe da yake damun ku ki daura hannunki daidai wurin da ke ciwo ki karanta bismillahir rahmanir rahim kula kula yana yin karin bayani a gaba za ku ya sa sau uku da hausa a cikin bracket kun ga wurin na biyu a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir ya ka shot ne in ba ka bar nan na ba ku bismillah bismillah bismillah sau uku sai me a'udhu bi izzatillahi nan a'udhu billahi duk yayi akwai irwayoyin haka wa qudratihi min sharri ma ajru wa hadir ukula in bracket sau bakwai da maran nan ma na ce ku bakwai kun ga sau bakwai ko sai kuma Allahumma rabban nas azhabil ba'd washfi an tashabi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama sau nawa sau bakwai don hannun na kan inda yake ciwon fa na hudu a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wannan bai sa sau nawa ba amma sau uku ne sai kuma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الذلة والناس da masha Allah waɗannan su ne addu'o'in yin waraka da za ki ɗaura hannunki a duk inda yake miki ciwo ki karanta. Muzakiran bai ƙare ba. Akwai shafi guda ɗaya da na nema ban ga inda yake shiga Shi ne ya kawo wani shi kuma addu'a ne ga mace wacce galibi da zaran ta ɗau ciki ba ta haifiya sai ta yi ɓari. cikin ya zube ko ta yi bari a kowace tana fama da irin wannan to shi ma akwai shafi ya turo duka yana ci kuma na buga da su to amma da yake ya ɗan daɗe sai ya zama akwai fefofin da sun to shi kaɗai ne da wanda ban gan shi ba to amma shi ma wanda ya mana printing lokacin da suka cire ya yi saving a kwamfutar shi ma rasa ina ya yi saving din ko a imel ko a nan to amma ya shiga itikafi kwanan nan to zan ci gaba da bincikawa in mun samu masha Allah in ba mu samu nan ba zan sake yin magana da shi malamin sai ya sake turo mana to in ya so ko bayan sallah in mun samu sai a buga shi in mun zo goron sallah ko sai ba ku dan shafi da yanin kawai haka in kuma ba a samu ba ko ga goron sallah an zo an samu daga baya tunda duk laraba muna zuwa karatun maza za mu iya ba su sai a isa muku insha Allah don haka wannan ne a takaita insha Allah A yau kan mun zaune da ku gaba na saboda mun ce sai mun ga mun ta na zama da rahman dole wani ya zama social media na dole ina ta mun zaune ta kwarai kuwa da alaji Umar yawa an tarihi gare da man sadiq ya daura ma kayan aikin nan to da yake yau na karshe ne ai ba komai insha Allah ga nan lodin tambayoyi za a karanta tambayoyi a gurguje kawai za mu amsa su don mai kalmomi na rufewa ya fi duka kuma gaba ɗaya insha Allah tambaya na farko suna cewa mai to bayan mai sahur na na yi ba sai bayan karfe takwas na sallan ki ya yi da bacci ne ya a annabi yake cewa man nama wanda bacci ya ɗibe shi bacci bai samu ya wani ba ko kuma auna siya ko ya manta ma gaba daya sai daga baya tuna sai daga baya farka annabi yake fali salliha lokacin da ya farkan a lokacin zai yi lokacin da ya a lokacin da ya annabi ya ce la fara sallahu in lahiya ba shi da wani abin da zai kankare sai dai sallata a lokacin sai dai kawai tambihin da zan yi a karkashin wannan shi ne musamman yau da aka shiga goman karshe din nan tun daga 21 zuwa yau galiban za ki je ne ki kwana a sallan dare a taraki ki zo kin kama girki kina tsawo sai ki je ki kwanta zai ki makara sallan asubahi to gaskiyan magana shi ne. idan sallan hajji din nan zai rika sa kike makara sallan asubahi ban miki hakura da sallan hajji ki rika sallan asubahi ki rika yi akan lokaci domin sallan tahajjud duk baccin nan da zaki yanke da awannin nan da za a ci a tsaye to bai kai sallan asuba ka a biyu din nan daraja ba sallan asuban nan farilla shi in za ki dawwama kina sallan tahajjud ba ki a bashi sallan asbahin nan kuma ki rika fara saboda tahajjud wallahi za ki shiga wuta sallan asbahin nan in kika kiyaye mai kyau kuma yi akan lokaci ba ki a tahajjud da ikon Allah za ki je aljanna ka in tahajjud ne ke sa ki makara to lalle ki wa kafin ki fada kada a rasa samun haka in kin je kin yi ta in ma za ki kwanta sai ta alam ko kuma ya zama za ki kwanta bacci akwai waɗanda idon su biyu ko mai gidanki ko ƴaƴanki in lokaci ya su tashe ki amma ki kwanta ba mai tashin ki mai yiwa kin kwanta shi ma kwanta ƴaƴan sun kwanta kun zama asabul hafi kenan to kun ga za a samu matsala gaskiya za ka wannan tambihin sai a kula insha Allah tambaya na gaba tana cewa assalamu alaikum malam waɗansu mutane idan suna sallah ba sa son ya gani su a wurin su da su ko a yi musu karin da eh, yin da hakan da suke yi ba daidai ba ne mai sallah lokacin da yake sallah lokacin da yake tsaye da kuma lokacin da ya sujada ana so ya sanya idonsa da ganinsa daidai inda zai aji goshi a sujada wurin zai rika kallo idan kuma ya zauna lokacin tahiya din nan to ana so kuma ya rika kallon wannan yatsan shi din da yake motsawa yatsan zai rika kallo in yana zaune zaman tahiya in yana tsaye ko yana ruku'i yana kallon inda zai daura goshin shi ne a cikin sallah a cikin sujada amma idan ya zama ba wurin yake kallo ba to hadisi ya zo wanda razani ne akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-musalli na jira rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa kamar yana cewa Allah ga bukata ta Allah na cewa na baka a lokacin da yake kallon inda zai aje sujada goshi a sujada annabi yake da zaran ya dauke ganinsa daga wurin sujada din to Allah kuma ya rabu da shi ko da ya zo dawo shi kenan wannan ganawan ba shi a ciki zai ta roƙo kenan ba Allah yake roƙo ba to kuma ko dan wannan falalan ai bai kamata a yi wasa da haka ba da aka ai kokari a gyara Allah ya gyara mana wannan take cewa assalamu alaikum malam wai mutum ne yana azumi amma baya ta sallar tufafi wai ya azumi sallar ta yana nan azumin ta yana nan mana ba lokacin bayani ba sallar ta hafi da ai na fila ne ba farilla ba ne dan mutum a rayuwarsa bai taba yin ta hajji ba ba ya fi da amfani musulunci ba fila ne ba kamar ki tambayi cewa ina hukuncin mutumin da baya yin nafila kafin sallar azhar yadda kika ga nafilan azhar da asar ki magariba isha haka sai shi ma jaka wannan din tahajjud din sai dai a ce mishi yayi asara babba na ladan wani ko ba baya yi ba yana yi a gida ba dai baya yi ba iyamul layli ne sallan dare ne tahajjudi ne yayi a gida ko ya zo masallaci yayi ai da kana hukunta wanda ba a gan shi ya zo masallaci ba ce ya yi wani yana yi a gida ne wata suna yi a gida to ka da kwata kwata ya yi ba dai fiye ba nafila ne ya bai amma sai dai a gaya mai hadisin da annabi yake cewa man qama ramadana imanan wattisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya raya waɗannan sallolin Allah zai gafarta mishi duk abin da ya gabatar na zunubansa a duniya gaba daya sannan a gaya mishi cewa a waɗannan dare da kin ana iya samun daren da shine daren lailatul qadr ya fi watanni dubu lailatul qadri khairun min alf shahr da bai raya waɗannan dare da kin ba yayi asaran wannan falalan dan haka asara ne babba yayi amma ba ana nufin azumin shi ya samu matsala ba azumin sa yana nan mai kyau babu abin da ya taɓa. azuminsa amma ya yi asaran falaloli da ladaddaki da darajoji masu tarin yawa Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyuka yanzu idan an kula kun ga sallan tahajjud na yau wanda ya kula da yanayin lokacin da ake sallah akwai alamun daren da ya suka a ciki ranar na farko din nan ma haka daren da ɗaya akwai alamun da ya nuna yau daren uku shi ma ana sa ran daren da lailatul qadr jira. a lokacin sallan ya nuna alamu haka ban sani ba ko ana ba a buga dan wani sanyi ba to kun ga wannan alamu ne shi ma da yake cikin alamun daren lailatul qadr to Allah ya sa da mun dace a ci gaba dai da fita din fa ayi ta ganin alamu in ba kara ya tuka to in Allah da an haɗu da ranan ai Allah ya datar da Assalamu alaikum tambaya na shi ne ya halatta mace ta bar kanta a gobe ba ɗan kwali ko tana cin abinci sai eh, idan a cikin gidanka ne babu laifi ai ta bar kanta a gobe idan ya zama mijinta ne a wurin ko ita da 'ya'yanta ko waɗanda suke maharamanta kamar kaninta ko wanta amma kamar gaban kanin mijinta ko wan mijinta waɗannan ba maharamanta ba ne ko kuma abokan mijinta ko da ta ai waɗannan makotan mu ne kaman ƴan gida ne ki da kaman nan manan shi waɗannan ba za ki bude kanki a gaban su amma idan ke ne da mijinki ƴaƴanki kannanki yayyanki babu laifi dan ta bar kanta a bude din insha Allah sai dai kare zama ɗabi'a kuma domin shedan ai ba ruwan shi da cewa a gidanta ta bude kanta ke ta shiga kawai sai ya shige na na Khadija radiyallahu anha ai tana tare da annabi lokacin da yake cewa ya ga wani halitta ya zo mai a cikin kogo ko mutum ne ko aljani ko shaitan bai sani ba ko mala'ika da ta bari za mu gani ya ce ce da shi sai ta fara kira dan kwalin kanta sai fara miƙewa yana tafiya tana gama kira dan kwalin sai ya bace sai ta ai ya bace sai ta fito mala'ika ne da ɗan ne ina buɗe ma masowa zai sace Ba kin ga shaitan ba ruwan shi ba da gidan ko ba gidan ki ba haka da za ki kiyaye din yafi amma kuma don haka ya faru ba za a ce ta yi laifi ba in muharraman ta ne insha Allah. Wannan tambaya ta gaba take cewa malam a yi mana tsarin bayani akan muhimmancin haɗa sabu mata kenan domin da yawa za ka ga za mu je masallaci amma ana ta cewa mu haɗa sabu ba ka son haɗa sabu kowa sai ka zauna da wanda ba wanda da ke so ba duk sallan da aka yi tsaro bai haɗu ba ba sallan ne ga baya Sabon in bai haɗu ba gane akwai wani yau da ake ana sai ba iya bakin yatsa to sahun ma bai haɗu ba sallan bai cika ba total su karatun daɗin hmm, a haka kafa haka to a haka kafa haka fi sabilin la kin manne kafa kunki matsala kaɗan fa za ki bayi karatun daji ba a littafi ba kitabun ra'asi babu a kawahidi babu a askari babu a dawwana, babu a isara ba a halar a aka ga karatu na babu runakurin kudu yadda namiji yake sallah haka mace za ta yi sallah babu bambanci tsakanin tsallan ta namiji da tsallan kyamar Hadithin hadisin da ya zo cewa ya yi sallo kamara, aiki muni ku salli annabi ya dunkula maza da mata yadda kuka ga ina tsallan nan haka za ku yi to shin ya ce maza ne kadai ku yi irin nashi mata kar ku yi irin nashi to in maza za ku yi irin na annabi ba ko matan ku yi irin na wace ce Aisha ma irin na annabi take yi na na ummu salama irin na annabi take yi to ku kuma irin nawa kuke yi da ka za ku hada su annabi sallallahu alaihi wasallam in an tashi sallah yana cewa a daidaita sau kuma an sani annabi ya tashi sallah a masallacinsa akwai maza kuma a wurin sabon mata yana cewa a daidaita sau zai ce sauyin su kuka ku daidaita sauyin ta inna tasmiyatas safi domin shi daidaita sauyin min tamamin salati yana cikin cikar sallah na sani mata sukan yi kokari musamman irin sallan juma'a suna fitowa masallaci da kuma irin sallan tarawih da tahajjud yanzu fi na irin tahajjud nan da kyar da kyar su kiki kike tashi ki fito ku zo ba ku haɗa sahu ba a ce sallan nan ba ta yi kyau ba ke kin rasa bacci ke rasa lada me amfanin zuwa ga dimbin gajiya aikin yi 2-0 original zero ma wallahi da aka dasa wanda bai haɗu ba annabi ya ce ta sau yana cikin cikan sallah kana in bai haɗu ba fa sallan bai cika ba za ki buɗe kafafunki ku haɗa sawunki da na gefanki ku haɗa ku manne har da idon sawo ni na san daga inda matsalan yake faruwa dan ni ma ina cikin limaman tahajjud ai na sani da yawan mata ko in an zo sannan tahajjud kowa sai ta cin fara sallan ta wata da wata ta hau mata sallayen ta kuna yanka ko ba faru yawo kaji sun amsa da haka ita kada wanta ta hau mata sallah dan haka in ta cin fara ba ana ta matse ba to billahi za ta iya fakewa ma da ganga dan kada wata ta hau to ka zo ba sallah wai kada wata ta hau fi sabilillahi domin akan sallayen annabi muhammadu ne sallah a kai da kike mata rowa kata ta samu wani tabarruki ko ke dan wata tabarruki ne yake to akan rowan sallaya wata kuma tana da kyankyami ita in ba sallayan ta ba ta hawa sallayan wata ana yin haka ko ba a yi da haka in ta zo sallah ita in sallayan nata in ta hau sai dai in ke za ki hau nata ba za ta ki ba amma fa in sahunta ba zai shiga ba sai ta dan taka bangaren sallayan ki a to ita ba za ta taka ba ta hawa sallayan ba akwai irin waɗannan ni na ga matan da islamiyyar mu na mata in sun zama kai kuwa da kansu da sallayan in suka manta sallayan to billahi ladhi sai dai zauna a waje su tura ɗayan su da gida ta dauko musu sallah kuma kada wata ta hukai saboda wai ba a so a auna wata wata kuma shegen ruwa sallayan ta ma kar a wuta wannan rowan sallaya ma kar a hau kam ai kar ka fara zuwa da kokon baran ka wurin ta wannan ba dabi'a bane wannan rowan da wannan kyankyamin ya sa billahi Ladi ta hajji kin fita yawo ne da motsa jiki in ma wani abu na kin da training kin motsa jiki amma ba ka ba ke kan ba sallah kika je ba da ka gyara gaskiya Allah gyara mana wannan kuma assalamu alaikum malam wannan jimare suna neman a sake wayarwa mata da kai saboda wasu da yawa idan an je za ku ga kun zauna suna ta hira wasu ma suna ta waya ana sallah kwarai kuwa mata duk suna yi wata tana waya wata tana chatting wata tana hira wasu ma abun haushi hiran ma yana a tafkin na kai da kake sallah kina sallah za su suna hira har da murya wasu sun mai da wurin wannan wurin ta ɗin kamar majalisa wata in ta fito na gaya ma sai ta tsaya a kan bakin layin masallacin tana jiran tsawarta ne tare za zo suna wuri ɗaya saboda majalisar hira ne ku ji sunan sallan tahajjud daga aljihad sallah ne na ƙwazo ke raguwa ba za ki iya tsaye majalisi ba ci kiyamun a tsayuwan dare ba zama aka ce ba wata sai ta zauna sai an zo za a yi rukuɗi sai ta miƙe in kika yi shiru ma ba kya jira ko kawai kina zaune in za ki jira ki miƙe kin yi laifi matsalan da yake faruwa kin zauna din nan sahu ne nan sahu ne da kika zauna din ko ba kya jira kin raba sahu an ci cikan sahu yana cikin cikan sallah yanzu kin bata musu sabon me yasa a musulunci ba a sahu tsakanin fila da fila yanzu akwai masallacin da akwai fila kamar nan wurin in an zo haɗa sabu ba a ɗauka center ga 'yan agaji da 'yan hizba a nan ku ji da kyau ana samun mistar ɗin daga gare ku wani lokaci zuwa cikin masallaci in za a ɗauko sabu daga waje sai a ceto daga cikin wai ina zai zama senta ba a yin haka ai wannan ginin ya raba tsaho. to ko da iya filan nan yanzu idan aka ɗauko tsaho haka daga bakin filan nan to wanda za su ɗauko sabu a nan su ɗauko kuma daga bakin filan nan na gaba ya zama sun bambanta da nan in aka haɗa to kun sa fila a tsakiyar ku to sahun ku ya ruce ne da kai sallah ana yin haka to kaga in zuwa da yan agaji sai kun san orientation akan wannan yadda za ku rika tsara mutane sabu a juma'a da sauransu idan gajiya kika yi a sallan hajji ba ana kike zauna ba nan ma iya gaji yana zama amma zaman za ki continue sallah ne za ki kabbara din a zaune da ka kinga ba hira kenan kina kallon wurin sujadan ki sallah kike yi to batun hira babu a zaunin kina sallah zaman kuma fa ba irin zaman hira ake wa sallah ba in za a yi sallah a zaune zaman shi daban ne ya zan gwada irin zaman ne zaman yawwa maza sun fi iya irin wannan zaman yawwa kun ga zaman da malam abdullahi ya yi to irin wannan zaman ya sunan zaman da hausa ko da kula alhaji umar mai sunan zaman da mu to kun ga irin wannan zaman ai to shine irin zaman da ake yi a sallah da haka in ya zama gaji ne zaki zauna sai ki zauna sai ki wannan zaman sai ki Allahu akbar shi shikenan ana yin sallah din da ke amma idan kika zauna ba sallan kike ba ko da ba hira kike bai wannan raba saboda kika yi kin yi laifi don haka a kiyaye waɗannan al'amura in ba ka sai ki tashi da zunubi kin zauna kin yi laifi kuma ga kin yi hira kin shiga haƙƙin masallatan Allah ke yi ƙarshe sai masu nuna addu'o'i na farko yake cewa wannan tambayan jiya a kare da ya ya zama kenan kamar jiya mu mun fita sallar ko hajji wani ne da matar da sun fita sallar ko hajji sai farawa ya shiga cikin gidansu ya fashe wayoyinsu da kuɗi da kuma abinci suna suke nema a cewa gida ina da ina ji Allah madaukakin sarki ya kare gaba ba komai kalmar insha Allah ah, kin fita yin ibada bayan kun ba za ku kaje ba ku yi haƙuri sannan kuma ku dangana ga Allah dama haka Allah ya kaddara ko bai sata ba wannan abun ku shi a ranku ba rabon ku bane ba za ku ci ba ku sa shi a ranku ko bai sata ba wayan zai baci a ranar mai ba zai aiki ba in kun je sai ba zai kuɗi ba da ka ku sa shi dama baya cikin rabon ku shi kuma da ya sata ya daura kan shi kane kamar ka kashe mutum ne da baka kashe shi ba ranar zai mutu sai har da ranar mutuwan shi kuma ka kashe shi sai zama ya huta ya samu shahada zunubi ya tattaru a kanka da haka dama jiyan za ki rabu da shi sai zo ya dauki dakon zunubin ya koma kan shi ke kuma da mijinki da in Allah da za a kankare muku zunuban ku ne na wannan asara da aka yi muku da ka wannan barawa in mai shirwa ne Allah ya shirya shi da abin da ya sata dan shirya su baka da abin da ka sata in ba mai shirwa ba Allah ya sa wannan abin da ya sata zama shine sanadin talaucewar shi a duniya. Allah ya raba shi da arziki duniya da lahira. annabi yace da lahu sarik Allah ya tsine wa barawan da ya tsirkul baiba kwai ma in ya gani sai ya sata annabi ce Allah tsine ma irin wannan barawa daga wannan tsinan ne kai a goman karshe ana fita yin ibada kai kana fita sata ai ba a sararre sai irin wannan da ka ba komai Allah da Allah zai d'a muku da mafificin alkhairi sai dai shawara nan gaba in za ka zuwa sallah dare kar burka wacewa a gida ko duka da samun wani ya zauna a cikin gida ko dai ya sallanta a tsakar gida kunga ya zama yana security gida ko kuma amma ya zama yana bacci ma nan ma ba tsaro ai don waɗannan ɓarayin yanzu shi lokacin sintirin a rika samun mutum ɗaya da kayan tsaro gida saboda magance al'amura irin waɗannan sannan kuma yana da kyau misali yanzu kamar irin garin nan lokacin sallan tahajjudin da yan gizba da yan agajin za su iya zama in ya so da yan vigilanti yan gora sai a rika sintiri wasu suna sintiri cikin gari yadda wasu suna wurin masu sallah sai a samu yan agaji ɗaya biyu da wani ɗan gora haka za su na sintiri gari wani lokaci za a raba unguwa unguwa ko nan shiga unguwa na wani lokaci a irin sintirin nan sai ka ga an kamo wani ɓarawo to kaga daga nan wani za su. clip ne da su irin barayin. ana kama ɗayan ya sha dukan Allah da asiri zai zo ne Allah madaukakin sarki ya damu ku da abin da kuka rasa Allah madaukakin sarki ya ya sa da zama kafara ne gare ku abin da suka dauke muku Allah madaukakin sarki ya sa ya tare wani babban bala'i ne da zai tunkare ku da ba Allah madaukakin sarki ya mai muku da mafi alheri ne wannan kuma take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wani yaro wanda yake fama da matsalar yoyon hannun yawo yana fama da shi kuma an je asibiti an je magungunan gargajiya dai har yanzu yana fama da shi ko yana kwance yana bacci ko a haka dai yawo yana fuska a bakinsa shi ne suke neman a taya shi da addu'a Allah ya na Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya wannan addu'o'in waraka da muka karanta a nan da sai ku rika karanta mishi kun ga shine irin abin an ji asibiti ba a gano menene ba waɗannan ayoyin waraka da muka karanta a nan da waɗancan addu'o'i da ran nan kuka rubuta sai ki rika rike wannan ɗan kina karanta mishi safe rana yamma da wannan da muka yi cewa a karanta a ruwa ya rika sha duk sai a karanta a ruwa ya rika sha insha Allah tunda an je asibiti bai ba da sauransu idan na koma gidan Allah da zan kuje addu'o'i da ake yi na kan baka in ya fi kowa fefa zan rubuta na kama wurin tafsiri ta mai tambaya zai ka zo ka same ka insha Allah sai ka ba Allah ba shi sai eh, wannan kuma dogon sadaka ne amma a kasance wani yaro ne da babansa hmm. amma haka kawai baban sai ya same sa hmm. sai ya tambayi baban wanda ya mata ne sai ce shi kan gaskiya bai san me ya mata ba haka kawai yana jin fashin sa baya son ganin sa ya kore ta ma daga zuwa shi ce baya son ganin sa sannan kuma yana sana'a amma kuma abin baya zama masa kuma ba shaye-shaye yake ba ba neman mata yake ba kuma da suna neman a tara su da addu'a waɗannan abubuwan yanzu misali kamar mahaifin ya sane shi haka kaga shine irin bayanin da muka yi biya da ke nuna cewa akwai alamar sihiru tafrik wato sihiri na arabar mutum da mahaifin shi ko da mahaifiya ko da wanda makamancin haka waɗannan ayoyin rufiya da ayoyin warware a sihiri din kun ga ai gashi nan a don haka a same shi shi wannan yaron a rika karanta mishi waɗannan ayoyi da ikon Allah mai ruwa a samu waraka mahaifin nashi kuma in ya tabbatar an mai asiri shi uban ana iya karanta mai ayoyin sihiri sai dai wani lokacin an yi mutum asiri ba yadda an asarce shi waɗannan ayar tsari sihir ɗin? yaron a rika karanta mishi a rika sa mishi a ruwa tun daga shi har abun yana shafan sana'an shi kun ga yana iya nuna cewa shi yaron ma akwai asirin da aka yi mishi kenan da ka yaron a riga karanta musu ayatul islamu sihir sai inda za ku zo ku ga an da ayoyin lalata a fili a rika ajiye shi ana rike kanshi a karanta mai duka safe rana yamma sannan kuma a karanta mishi a cikin ruwa ko a irin jarkan toki a hada da ganyen magarya guda bakwai a daka a sa bayan an karanta waɗannan ayoyi akwai wasu addu'o'i masu muhimmanci da ya kamata duk a karanta a kai sai ya rika ta. yana wanka da su insha Allah zai zo ya samu warwarewar al'amura sannan kafin sannan idan mai yawan sallan dare musamman yanzu ana da hajji da ya karta sallan ta hajji a cikin sujadan shi na ce da kai kuka zuwa ga Allah ga halin da nake ciki Allah ka yaye mu kun tuna kissan da muka yi na wani bawan Allah a baya ba addu'o'in kiyamun laili ne warware ba to banne kiyamun laili na Ramadana sai ya tashi da waɗannan addu'o'in Allah ya da kafin ramadan ya kare daga al'amura sun warware Allah maɗaukacin sarki ya warware al'amura Allah ka kawo sauki cikin al'amuran gaba daya ɗaya. Eh, wannan kuma wata sabuwa da naira ɗari biyar tana neman a yi masa addu'a sai akwai tambaya na ƙarshe kuma wanda bai fahimci tambayan ba amma dai ga yadda ta rubuta in karanta ba alaikum kuma ne hukuncin wanda yake wanda yake yin sarki mai hukuncin wanda yake sake kamar a wai ne ko kuwa in aure saka ne ya auri mace shekara ɗaya biyu ya sake ta ya kuma auren wata ya sake ta sai a duba mai ke kawo haka akwai wanda matan da ya ka aura bai dace ba ya saki ɗaya ya saki biyu ya saki uku ya saki hudu Asa aka fassara shi ne a wurin saka akwai wanda kuma mai auren daɗi galibi kuma a ce mutum ya tafi mata daban-daban har uku har uku to galibi fa ya kan faru kawai auren daɗi ne yake yi tunda ya aure ta gama jin daɗinta yanzu ya hango wata dogari kuma ya tafi ta ba mutumin da ya zama mai ɗabi'a irin wannan ba abu ne mai kyau shi saki a musulunci ba haramun ba ne hadisin da yake cewa abu abul halali inda lahi asala wai halal da Allah ke fushi da shi shine saki hadisi ne mawdu'i hadisin ƙarya ne ba hadisi ne ingantacce ba inda Allah bai halatta saki ba ai da wani auren zaman cuta ne wata matar zaman da take auren mijinta zama ne na cutarwa sakin ta shine samun farin cikin ta wani matar shi irin cutar da shi da take in ba ya sake ta ba zaman matsala to dan haka haka siddan babu dalili mutum ya saki matar shi gaskiya wannan ba abu bane na mutanen kwarai to in mutum ya saba da irin wannan yana taba mutunci da kuma daraja da sauransu don haka ba a sanin cewa me yasa yake yin sakin in akwai dalilin da yasa yake sakin za ba za a ce kawai ya saki ba dalili ba amma in babu dalili yake yawaita da yayi aure ya saka ya aure ya saka wannan haramun ne kuma akwai cutarwa don ka rika mai da 'ya'yan mutane zawarawa aiki na da haka wannan ɗabi'an ba daidai ba ne in a haka in a yadda ba muka fahimci hakan ke da dan tambayar mu ga fahimta ba Allah ta'ala a'lam bis sawab wacce ta turo takardar neman addu'a muna mata addu'a bukatan da take da shi muna roƙon Allah Allah ya mata bukatunta abin da take neman tsare a kai Allah madaukakin sarki ya tsare mata duk abin da ta sa na gaba na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mata abin da take nema wurin Allah Allah madaukakin sarki ya yi mata wannan shine kuma mu na ƙarshe a wannan wata insha Allah muna roƙon duk wacce muka mata ba daidai ba da fatan dan Allah ta yafe mu mu shi ne ni ba dan gari ba ne za mu iya yin wa'azi mu yi tafsiri wata ta dauka da ita ake ne kuma ban san komai ba malam abba ya taba zuwa buɗe wani masallaci a biyu ya gama wa'azi an kai shi masauki wata mata ta zo yi sallama muka fito sai ta a nuna mata malami muka ce yana cikin a nuna mana da bala'i ta zo me ya kwafe ta kai na wa'azi kace malam ba dan garin nan ba yau ya shigo bi malam abba ali sam a kai na yi wa'azin a kira shi zai sun dambace domin ga irin wannan ni ma zuwa dan da su ba ni ba wata an yi wa'azi ya ba ta mata rai ko dan Allah ta yafe mu wa'azi muke yi kawai za ka zo maka rasa kan me za ka yi wa'azi sai ka zo to me zai amfani al'umma shine sai ka yi amfani da shi yanzu yi magana tsawon na ce ne ma wani limamin ta hajji ne na san irin matsala yanzu irin matsalan biyu ne na muke magana a kai wata kanta ce ko da ita fa nake a ba haka ba ne. wani lokaci kun ga wa'azin da muke yi so da yawa za ka zo kana wa'azin wallahi kai da kanka kana jin da kai ya ci duk mai wa'azi ba ba ma'asumi ba ne duk mai wa'azi ba yana nuna cewa duk abin da yake faɗa ɗari bisa ɗari sai haka yake ba wani lokacin za ka zo kana wa'azin kamar ka ɗan yi kuna da aya amma ba zai yi kwana ba ka daure dai kudun ka faɗa da ko lokacin za mu karanta ko muna mun sha kudu ne mun daure ne amma mu ma na dukan da ko wata zaki jike ma na naushi ne to haka abin yau fatan mu dama in ka ji wa'azi yana dukan ka ai haka ake so kenan me gobe sai ka gyara fatan mu wannan taron ba wata mu haɗu a aljanna ba to shine fatan mu gaba daya Allah ya datar da mu Allah ya saka muku da alkhairi ɗari biyar cikin da aka bayar ana neman addu'a miji ne ba mace na'am wancan da ta turo takarda da ɗari biyar tana neman barin addu'a namiji ne ba mace ba to muna addu'a Allah biya mai bukatun da ya sa wannan sadaka da ku Allah madaukakin sarki rufa mai asiri ya shiga cikin lamuransa sannan kuma muna godiya gare ku da kuka rika fitowa kullum tun daga farkon watan ga shahar mun zo ƙarshe kuma kwamiti da suka ɗauki nauyin wannan tafsiri tun daga na maza har na hudu mata da babu abin da za mu ce musu in ba addu'a da fatan alkhairi ba Allah ya saka musu da alkhairi ayyuka da hidiman nan da suka yi da ɗaukan nauyin tafsiran gaba daya muna addu'a Allah madaukakin sarki ya samu a cikin mizanin kyawawan ayyukan su su ne kwamiti su ba da lokutan su su sa dukiyansu a ciki ba sa gajiya duk shekara haka ake al'amuran ba taɓa gajiyawa ba da abin da za mu da alkhairi dan agaji da ɗan hizba muna muku godiya sosai Allah ya saka musu da alkhairi za su ga kowa zuwa ko jigilan ɗaukan kayan nan daga masallaci a kawo a tashi a sake mayarwa ai ba abin da za ka ce wa mutum sai fatan alkhairi da kuma yi mishi addu'a duk alkhairin da ya sa gaba Allah ka biya mishi duk abin da zai tunkaro su na sharri Allah ka kawar mishi da ka yan agaji muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi yan hizba muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi za ku aje da harkokin ku ku zo mu zauna a yi wannan karatun da su. kuma an koma na yamma su ci ga kunan kun aje harkokin ku ba wanda zai biya ku sai Allah Allah madaukakin sarki ya kai cikin mizanin kyawawan ayyukan ku yanzu guru muna tafsiri muna zazzabi su suna tafsiri daga aka agaji maza da mata yan hizba maza da mata ana tsaye saboda ganin abu ya tafi daidai wallahi kuna da lada cikakken lada ba tare da an rage an rage ladan kowa ba muna addu'a Allah ya tabbatar muku da lada wannan wadannan ƴan uwa bayan Allah da muke tare da su wanda wani lokaci za mu fito za mu makara za su rike ko suna da nasiha ga kuma da masu Muna suna musu addu'a Allah ya baka mishi da alheri ga malam Sadiq social media galibi ma zai riga ni zuwa ya ma fi ni riga ni zuwa ni ina gashi zuwa sau ɗaya ko biyu ne sai a lajin umar ya ta dariya fara kiran shi na ka zauna to Allah ya saka mishi da alheri yau din ba da gurban shi da wuri ya raba muku wannan takardun naku ba an faɗa mana yana da uzuri kun ɗan je wani mutum amma gashi ya fito ya yi Allah bayan mun tashi zai isar da saƙon kowa zuwa gare ta insha Allah ina mishi addu'a haka zai bar shagon shi rufe ya zo ya ɗauki wannan kuma an je na maza su haka zai sake barin shagon shi zai ɗauka sai an tashi sannan kuma wani lokaci in ya to ya samu matsala ba zai abin nan ba sai ya sake kokarin ya saura a kan abin nan wani lokaci ma ban san ma samu matsala ba sai ga ina gida sai ga yawan magana ta wasu an samu matsala fa amma kuma an ɗauka za a je ɗaura duk da fejin namu ya samu matsala ma zuwa gobe zai hau hanya insha Allah sai a ɗaura sauran bidiyoyin da ikon Allah. Alhaji Umar muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi. dama kai duk shekara kana kokari to ba da muka dage muka ma addu'a sai Allah ta ji addu'a ku ga wannan karon ya fito da bango yana haske ya tala'ala hmm. yana haske dan ya zama ango to gaskiya wannan amarya mun yarda da kamun da yinta eh, amanan da muka ba ta tarike mai kyau dan muka tambata rike ba za mu karo mata wata to taya ta rike ka amma tunda ta iya rike ka to ita permanent site ce idan ka ita ita ɗaya ce ba kari don ran da ya gwada barazanan zai yi kari tina a tana nan ɗin ya nake cewa don ran da ya barazanan zai yi kari ta gaya mun ni da ubangidan shi zan zo in hana shi za ka ta rike amana mai kyau idan ma ba mu sai ƙara sadaki ba ai ta rike amana sosai to Allah sanya albarka cikin auren shi Allah albarkaci zaman Allah ba su zuriya ba. ya ba su lafiya ya ba su abin da lafiya za ta ci Allah ya rufa musu asiri duniya da lahira muna addu'a wa jagororin wannan makarantar kai har da principal na makarantar nan wannan na'ura mu zo mu kunna generator din ya zo ce ai akwai sola a daina kunna janareta mu ga hutar da kwamiti daga sayan mai sai a jona yanzu na ga janareta a kunne muna yi sai na ga an zo an sake budewa shi principal din gashi ba musulmi ba amma yana mana wannan kokari muna mai addu'a Allah ya buɗa mishi a duniya eh ko mutumin da ya kokari wa addini ai yana da shi zai abun da ya tsara nan ina faɗa a tafsirin maza akwai masallacin mu abu da muke kan ginawa ba musulmi bane kirista ne makwacin wurin yadda an gama shi ya dau nauyin yarin na masallacin komai ya dau nauyi gaba ɗaya da aka gama rufi ya je aka haɗa ka yake ko kayan miliyan ne ya dau nauyi ba musulmi bane jiya suna zuwa tafsir magana kan shi a majalisa da kama mutane ba to irin waɗannan muna musu addu'a Allah ya buɗa musu a duniya muna musu addu'a Allah ya sa su musulunta domin arziki ne mutumin da zai taimaki addini ba addinin yake yi ba kamar addu'a ya shiga addinin dan me kar ya zama abun da ya ya tafi a banza dan Allah shi ma ya bashi aljanna ne dan haka principal da sauran malaman wannan makaranta muna musu addu'a na alkhairi musulman su Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda ba musulman ba muna musu addu'a Allah ya buɗa musu a duniya Allah ya ba su ikon kuma su shigo addinin mu yi addini da su Allah haɗa mu da su duka a cikin aljannar firdaus Allah ya zaunar da su da iyalansu lafiya Allah ya amintar da su shugabannin wannan gari bulamomi masu unguwanni da su lawanai da su hakimai duk shekara in mun zo yin tafsirai a garin nan suna ba mu haɗin kai ne ɗari bisa ɗari gaskiya da ka ba abin da za mu ce sai dai mu musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma matan muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi na san ba yadda za a yi abin da ta ka face akwai kwanci a cikin ku mata face akwai malamai a cikin ku mata ba yadda abin zai ta ga wallahi sai akwai ku da ka ba mu san ku ba mu Allah ya san ku Allah ya ce da aikin ku Allah ya karbi aikin ku Allah ya saka muku da alkhairi duk abin da kuke bukata a wurin Allah muna addu'a Allah ya ba ku duk abin da zai zama matsala gare ku da fitina gare ku Allah ya raba ku da shi Allah ya zaunar da ku da iyalanku lafiya Allah ya tarbiyyantar ku da iyalanku yadda kuke mutanen kwarai Allah ki rika ku da zuriyar ku zanto mutanen kirki sauran mata masu sauraro ta kowane unguwa ta kowane wuri da kuke fitowa kowa kina mata addu'a Allah madaukakin sarki ya biya mata bukatan ta duniya da lahira Allah ya zaunar da kowa lafiya Allah madaukakin sarki ya amintar da kowa marasa lafiyan ku Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare su da lafiya ya ba wa lafiyan abinda lafiyan za ka ci maganganun suna da yawa mun ci lokaci sosai daga karshe an turo takarda suna godiya Allah su sarki ya saka malam da gidan aljanna sun ji daɗin abin aka gabatar suna addu'a Allah su sarki ya biya wa malam da kasu na alheri kamar yadda mu ma a nan muna jikar da sakon zai da wannan godiya malam Allah ya saka da alheri Allah biya da gidan aljanna kokarin da take mana a garin nan ga za mu iya biyan sa ba sai dai Allah Allah madaukakin sarki ya saka da alheri da kuma suna cewa wai to yaushe ne za a yi goron sallah saboda abin ya fi da goron sallah ma suna son su ji tun yanzu sun kamu su zama goron sallah ne a yi nasa ni ma bana zan gina ba ba ga kun na ku ma ba zan yi na to gora sallah yanzu idan muka yi sallah yau washe gari muna da gora sallah kuma a mirgani na kwana uku to ka gani sallah ma ba ni da hutu gaskiya da mutane mirgaran nan sun zo suna so mu mutu dauran goron sallah na kwana uku kuma kowanne in na je da safe karfe tara za mu fara sai karfe biyu zuwa uku za mu tashi na tsawon kwana uku kun gan an yi sallah misali in an yi sallah lahadi litinin talata laraba muna ka in sallah kuma ya zama litinin to talata laraba alhamis juma'a kuma muna da wa'azin goron sallah a rufe da tsoro kuma za mu je mu kwana ne mu yi na maza da daddare da safe gari ya waye ba mu dafa sai mun yi na mata ma sannan za mu fito to kuma ga za mu zo mu fito ranar lahadi ne lahadin ma asabar kai ba da safe ba to amma ina ga tun da makarantun suna hutu ba sai asabar da lahadi ba aiko to ina ga kuma zabi irin ranar litinin ko talata ma'ana sati na sallah wanne zai ka zaba mana a ciki ka zaba mana ni na baka ne na gaya maka kwanakin da dai nake engaging ba zai a same ni ma'ana in an yi sallah ranar talata ba talatan da ya bi bayan sallah ba talatan sati na sallah idan aka yi sallah kenan ma'ana da safi ɗaya kawai domin sallah zai zama ko dai lahadi ko dai latiti ne ɗayan biyu don an yi sallah ko da lahadi ne litinin talata ba talatan farko ba talatan da zai biyo bayan shi to shi ne za a zo a yi wa'azin goma sallah in lokaci ya sai ku sake sanar musu a masallatai a sake tuna musu da masallatai da wurare da dama sai a sake tuna musu lokacin dan kar a manta lokacin in ma sai ka sake mawa ya ka tuna musu insha Allah Yeah. mu an sallame mu